Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. mataimakin shugaban kasar amurka jd vance ya yi kashedi ga kawayensu na turai da suke halartar taro kan tsaro a munich na kasar jamus game da barazanar cikin gida yana mai cewa gwamnatocin turai suna aiwatar da tsauraran matakan tantance bayanai kuma sun gaza wurin daukar matakan da suka dace har batun bakin haure ya wuce gona da iri barazanar da na fi damuwa da shi game da turai ba ita ce rasha ba ko china ko wani ɗan ƙasar waje ba yana faɗa a jiya juma'a abinda na damu da shi shine barazanar cikin gida da yadda turai ta kaucewa wasu muhimman ɗabi'unta da kuma ɗabi'u da ta yi tarayya da amurka vas ya yi allah wadai da ƙasar romania kawar nato game da soke sakamakon zaben shugaban ƙasa akan wata shaidar ƙarya ta rasha ya ce idan za ku iya lalata demokaradiyyar ku saboda wasu tallace-tallacen yanar gizo na wasu 'yan dubban daloli daga wata ƙasa to ba ta da ƙarfi ma bari a fara ta in ji shi ya ce zan buƙaci abokaina na turai da su zama masu hangen nisa ya kuma bayyana goyon bayan sa ga jam'iyyu masu bin akidar bazanjiya masu adawa da bakin haure da aka dakatar da su shiga gwamnatoci a turai ciki har da jam'iyyar alternative for germany afd kungiyar mayakan hamas ta bayyana sunayen mutane uku da take garkuwa da su wanda take shirin sake su a yau asabar a musayar sako fursunonin falasdinawa wani yunkuri na baya-bayan nan da ke kunshe a cikin yarjejeniyar tsagaita wuta kamar yadda hamas ta bayyana kana hukumomin isra'ila suka tabbatar mutanen sun hada ne da ba'amurkin ɗan isra'ila segu de kelchen mai shekaru 36 mazaunin kibbutz near oz a kudancin isra'ila a cikin mutanen da za a saken akwai ba isra'ila ɗan rasha sasha trovanov mai shekaru 29 shi ma daga kibbutz near oz mutum na ukun ko an bayyana sunansa da Lair Horn ba Isra'ilin Argentina daga Kibbutz onir Hamas ta yi garkuwa da shi a cikin halinta tare da ɗan uwansa Itan wanda babu shi a cikin fuskar yarjejeniyar na yanzu. shirin sake waɗanda ake garkuwa da sun ya fada cikin rashin tabbas bayan da hamas ta zargi isra'ila da rashin mutunta yarjejeniyar tsagaitauta kana ta yi barazanar sake komawa ga yakin yawancin kasashe suna tunanin sun tona asirin mutumin da ke tafiyar da ayyukan kungiyar ta'addanci na is a duniya wani rahoton kwamiti da ke sa ido a kan takunkumai na majalisar ɗinkin duniya ya fitar a wannan mako bisa bayanan sirri na kasashe mambobin majalisar ya nuna cewa akwai kwarin gwiwa shugaban isis khalifa abdulkadir mumin shine mutumin da ake nufi wanda kuma yake jagorantar reshen ƙungiyar ta'addancin a somaliya muhimmancin mumin ga ayyukan isis a faɗin duniya bai kasance cikin kwankwanto ba rahotanni da hukumar leƙen asiri ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar a baya sun nuna cewa an ɗaukaka shi zuwa matsayi na shugaban babbar hukumar larduna na ƙungiyar isis wanda a zahiri ya ba shi iko a kan rassan ƙungiyar na afirka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata motar bas mai sintiri a kan iyaka ta kasance babu aiki a wannan mako na jiran bakin haure da suke mika kansu a kusa da iyakar kudancin texas na amurka wakilai a cikin kwale-kwale guda biyu suna gaban teku mai cike da yashi inda mutane da ke shiga amurka ta barauniyar hanya daga mexico ta wani bututu nan ma suna zaune babu wani abu da suke tuhuma zai faru gabar kogin da a baya yake cike da harkoki a kusa da iyakar texas inda bakin haure da dama suka saba ketarawa ko da yake bakin kogin ya cika da sharan tufafi da robobi da masu fasa kwauri suka zubar da kayan wasan yara wurin ya kasance fa yau da sanyin safiyar rana alhamis da ba saba gani ba lamarin da ke tabbatar da bakin haure da ke shigowa amurka sun ragu ainun a ƙarshe a jiya juma'a 'yan tawayen m23 a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar congo sun shiga birnin bukavu mafi girma na biyu a yankin a cewar mazauna yankin da shugabannin ƙungiyoyin jama'a a wata gagarumar nasara ta baya-bayan nan tun lokacin sake barkewar rikicin shekara da shekaru a yaƙi da sojojin gwamnati. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin na an tashi lafiya. Lafiya kalau malama su da fatan an waye gari lafiya. Barka da ranar rediyo. To lalle kan barka ka da ranar rediyo ta duniya an yi ta bukukuwa wannan mako. An sha bukukuwan rediyo ashe ashe ashe ba za ka gane abin da kake yi mutane na amfana da shi ba sai rana irin taka to ko ba komi dai mun gode da wannan rana mun ji abin da mutane suke tunani masu yi mana gyara sun mana gyara masu yabawa sun yaba duka muna godiya wallahi gaskiya haka ne malama grace to sabili da haka yau shirin namu zai karkata a wannan bangaren ko na sanyin na aka ce lokacin a ba yi shi haka ne gaskiya ne malama grace ya kamata ku eh, mu mai da hankali mu ma akan wannan mu ah, masu saurare sun taya mu murna mu ma tun da bikin na kowa da kowa ne mu ma sai mu yi shi a albarkacin wannan eh, rana ko kuma mako domin mu ma mu taya su murna haka lokacin a bayi shi kenan ko? Na'am kwarai da gaske haka ne. To da aka ce da son samu ne da da za mu ambaci mutanen nan da muka san Allah ya yawa da su saboda haka bari mu ɗibi mutane kalilan yau mu gaida su. gaskiya ne malama Basa da zumunci to eh, na san yin da kana da biki kafin nan eh gaskiya ya kamata mu soma da taya murna zuwa ga wato iyalan gidan marigayi alhaji sali hamza mai siminti da malam ibrahim abubakar gagarawa bisa ga daura auren 'ya'yansu da za a yi wato alhaji ayuba sale da kuma hafsat ibrahim wanda in allah da za a yi shi a ah, yau asabar dinnan 15 ga watan fabrairun shekara ta 2025 za a taru ne a kofar gidan dallatu kwanar gujungu da ke garin gumel a jihar jigawa inda za a rankaya inda za a daura wannan auren wato babban masallacin gagarawa da ke karamar hukumar mulkin gagarawa ta jihar jigawa tare da fatan allah ya bada zaman lafiya kuma ya albarkaci wannan aure. sai kuma iyalan malam bafashi azuma sanyin na da kuma malam aliyu na uwa sanyin na su ma muna taya su murna bisa ga ɗaurin auren 'ya'yansa da za a yi sufiyanu muhammad da kuma fatima abubakar wanda shi kuma za a yi in Allah ya da kofar gidan Aliyu na uwa da ke shiyar makera a garin sanyin na ta karamar hukumar mulkin tambuwal a jihar Sokoto za a yi wannan daura auren ne wato ranar asabar mai zuwa malama grace rana ita yau kenan 22 ga watan fabrairu shekara ta 2025 da karfe 3 na rana tare da fatan allah ya bada zaman lafiya kuma za a yi wanke ango a gidan ba bafashi azuman sanyin na a wannan ranar shi kuma da karfe hudu da rabi na yamma tare da fatan duka waɗannan Allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah ya sa a ce gara da aka yi mutukan raba anti mai da kike cewa a kullum. aka <laughs> ta zama kaza na sanyi na eh, Allah Allah sa ya dace. Wato sai kuma wannan auren yanmu da za a yi wato auren yar shehu turakin jagebe wato mai buhun labari ke ce mai buhun labari ai kuwa yana na ce wai mako mai zuwa an gaya maka cewa ai ai ai saboda yana da hidima shi yasa ba zai shigo wannan zauren yau ba yace <laughs> sai mako mai zuwa to muna nan muna sauraron shi to yar kanan shi ce za a aurar fauziya yisha'u abdullahi jangebe da ake wa inkiya da balance da angonta hmm. amiru lawali mai fetur jangebe wanda za a yi auren nan yau a kofar gidan kwantirolan immigration mai ritaya wato shi eh, mai buhun labari shehu abdullahi hmm. jangebe kenan turakin jangebe da karfe goma sha biyu da rabi na rana to Allah ya sa an yi dace kamar yadda muke faɗa kullum mutu ka raba amin sun ma'ani malama grace bari mu mika gaisuwar ta'aziya ga illahirin al'ummar jihar plateau da kabilar tarok musamman domin rasuwar Leftana Janar JT Usaini mai ritaya wanda Allah ya wa rasuwa a makon jiya za a fara shirye-shiryen sa ayyukan abinda suka jibinci jana'izar ta tun daga ranar asabar dinnan wato yau dinnan kenan za a fara da a waƙoƙi na girmamawa da addu'o'i na musamman a haɗaɗɗiyar babban majami'ar ƙasa da ke birnin tarayya abuja a yau dinnan da karfe 4 zuwa 8 na yamma kana kuma ranar alhamis 20 ga wannan wata za a yi addu'o'i da waƙoƙi a shelkwatan majami'ar kokin da ke jos wannan ma da karfe 4 zuwa 8 na yamma sai kuma a yi jana'izarsa ranar asabar mai zuwa a garinsu da ke lantan da karfe 9 na safe to allah ya sa ya huta allah kuma ya ba dangi baki daya jimirin wannan rashi To amin sun amin a rasuwar marigayin ke san wannan babban rashi ne ga Najeriya baki daya da aka yi la'akari da yana daya daga cikin shugabanni wadanda suka taka rawa don ganin Najeriya dai ta ci gaba da kasancewa kasa daya al'umma daya Haka haka Allah Allah ya kyautata namu ƙarshen Allah kuma ya sa duk dama da ya bamu mu ma mu amfani da wannan dama mu kyautata wa bil'adama. amin sun amin. to bari a gurguje na sanyi na domin eh, muna da waɗanda muka gayyata a wannan zaure da suke taya mu a murna wannan rana ta ƙasa da ƙasa ta rediyo ɗin nan kafin mu kai gare su bari mu bisa da zumunci ga yakubu abdullahi dambam wato masu sauraron mu a yau da kullum sai mai martaba sarki mai sau alhaji ahmed suleiman da alhaji ibrahim baba umar sadaukin misau sai kuma alhaji idris bafa musa hakimin dambam da alhaji mustapha shamadu da malam bafa yaya limamin dambam sai malam gali ahmed da bala muhammad dambam da kuma sarkin garin Jalu da fatar sun tashi lafiya to allah ya kaddara haka malama grace haka kuma masu sauraron mu da kuma aiko mana sakonni a ko da wani lokaci bari mu mika sakon gaisuwar mu ta fata alkhairi da kuma musamman wannan bikin da ake yi na ranar rediyo ta duniya zuwa ga waɗannan mutanen wato isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yobe da ke najeriya da tukur haka rijau da malam malam mai zanen hula gololo da yusuf bazuka mai leda gwalolo da umar baban yaya sabon gida da ahmad afansi bajoga da mansur babawo na fada sai naziru sa'id abba zadawa da abubakar kawo girgir sai sa'idu abdullahi da maturu da mallam aji da gona da audu na yalwa mai abokan rani da kuma shugaba laraba deba mai abinci potescom da dan asabe mai fata ya wuri da fatan dukkansu za su yi ƙarshen mako lafiya. samu. To haka ne malama Grace a ah, kamar yadda ke san muka ambata cewa wato ana bikin ranar rediyo ta duniya saboda haka akwai dimbin masu sauraron mu da suka wato tattauna da wakilanmu a wurare daban-daban dangane da abin da ya shafi rediyo da kuma yadda rediyo ya yi tasiri a rayuwarsu malama grace da haka bari masu sauraron mu su ji kaɗan da gaske abubuwan da suke cewa comrade bishir dauda daga jihar katsina ita ranar rediyo ɗin ta wannan shekara da na ga su unesco sun sa a website ɗinsu za ka ga cewa yaro ne dan makaranta yana rubutu kuma yana saurari radio to kaga kana rubutu kana saurari radio kana ma karatun kana saurari radio mutum ma yana noma yana saurari radio mutum yana tuki ni ban taba jin an ce dan za ka yi tuki ka kashe rediyon ka a mota ba saboda za ka yi accident amma baka isa ba a ce kana tuki a ce kana karanta jarida ko a ce kana tuka mota misali a ce kana waya duka wannan abubuwan za ga ko a ce kana browser ta za ga hukumar kiyaye hadarin ta hana wannan abubuwan to shi yasa za ga rediyo har yanzu baka da kamata ta yi fice ah, saboda sha'aninta kuma za ka iya yawo da ita za ka iya zuwa ko'ina da ko'ina yanzu misali ba ta ka yawo da misali akwatin talabijin da sauransu. Zaidu Bala kofa sabuwa da ya fice harkar mu'amala da gidajen rediyo ya ce kafar tana amfanar dukkan nau'in jama'a. a mahimmancin rediyo ga talaka ya fi karfi a kyarga. Mace da ka girki cikin gida ta kunna rediyo ta saurara. Mutumin da ka tukin keke ya kunna rediyo ya saurara. Mai tukin babur ya kunna rediyo ya saurara. Mai tuka mota ya kunna rediyo ya saurara. Mai noma cikin dabbobin gona ya kunna rediyo ya saurara bayan lacin da ka kiwo cikin daji ya kunna rediyo ya saurara ɗalibi da karatu yana cikin karatu ne ya kunna rediyo ya saurara da haka ina ganin cewa wannan mahimmanci na rediyo da yake ita aka kafa mafi sauki ga samun labaru ga talakawa shi ya samu hagan da cewa dole mu tsaye mu karrama wannan rana. Malam Fahad Adam. Rediyo yana ɗaya daga cikin hanyoyi na sadarwa wanda yake ah, an dogara da shi kuma ya daɗe ana amfani da shi amma wani abu ma mamakin ne yadda mutane ba sa kunce yadda masu sana'ar gidajen rediyo ba sa ɗaukar ma'aikatan da mahimmanci kamar yadda ya kamata a za ga akwai matsala na yawan albashi akwai kuma matsala na albashi da ita shi ne babban matsalar to saboda idan ba ka da kuɗi ko kuma kuɗi da ishe ka da ai ba ganar yin aiki yadda ya kamata. Masha Allah na san na ashe ashe aikin dai yana biya ko? yana biya malama grace to sai dai malama grace akwai dan wani kalubale kuma da manazarta da kuma masana suke bayyanawa duk da yake haka wai kalubalen ba wai ya hana sauraron rediyo bane amma dai irin yadda ake kunna akwatunan rediyo a da yanzu zamani eh. ya zo da wasu abubuwa waɗanda sun dan taba wannan saboda irin karancin lokaci da ke ga mafi akasarin mutane tun da ke sai yanzu mafi akasarin mutanen mu 'yan zamani ne musamman matasa haka ai na zama ko ba matasan nan ba ko a ƙauyen mu balin fashi in ka je za ka je da ake sauraron rediyon nan ta hanya daban ce yawwa to kin ga yanzu fitowar waɗannan kafofin sada zumunta da kuma musamman da intanet ɗin da wayar hannu sai ya zama ko rediyon ma za a saurara ya fi sauki yanzu a saurare shi ta rediyo sa'annan saboda irin yadda ita kuma eh, wannan intanet in take samar da abin da ya kubuce maka wato mm. idan an yi shirin safe kana bacci baka da wata damuwa ba kamar da ba baka da wata damuwa sai lokacin da ka tashi kai abin da kake yi ka samu nutsuwa sai ka shiga ka latsa sai ka ji duk abin da ake yi to ke ga wannan ya dan rage mishi amma kuma ba ma san haka na sanyi na mu so muke aji mu <laughs> to amma ita ai gaskiya iska magana na sanyin nan kamar ah, iska magana gaskiya ne to ai su abinda su kuma bincike ya bayyana kenan malama grace amma bari mu bari mu sada masu sauraron mu da ɗaya daga cikin um, masana kuma kwararru ta wannan bangaren wato dr nasir daniya wanda yake malami ne a jami'o'i daban-daban na najeriya dangane da abin da ya shafi fasahar ah, zamani da kuma sadarwa misali kamar yanzu in ka dubi mutane waɗanda ba su da wannan ah, kafa ta intanet can gada ko mutum miliyan 20 ba su da access to internet a Najeriya. Amma yanzu ana maganan akwai wani report da statista suka bada shekara ta 2023 kashi 93 na Najeriya suna da waya ta gidanka. kashi tasa'in da uku sannan in ka dawo ma kashi tasa'in da uku din nan kuma an ce kashi arba'in da biyar zuwa kashi hamsin suna da sali intanet to ka ga maganan kana iya samun wannan rediyo ga wayarka sannan ga kuma abubuwa na commercialization yanzu in ka tafi kana kana yada labaranka ga intanet wanda duk yayi login da intanet ko ga manhaja ta waya ko kuma ga kwamfuta ta zaka ga akwai abubuwa na tallace-tallace da wata dama da ke tahowa wadda wasu kuɗaɗe na shiga za su zo mu waɗannan gidajen rediyo yadda in ana saurare ba a kallo yanzu magana wannan kana iya saka manhaja yanzu duk shirye-shiryen da kuka yi za ku bar su nan ga manhaja in taho gobe in saurari shirin da ka yi jiya kaga ga rediyo baka da wannan dama to yanzu me yasa mutane suke ba da mafi akasarin lokacin su ga wayoyin hannu musamman waɗannan kafafe bisa ga rediyo kamar yadda da aka saba to kaga ga convenience misali malam mutala eh, wayan akwai wadda har yanzu yanzu agogon ka in kana amfani da apple watch ko kuma samsung watch smartphone ah, wannan watches din nan zaka ga waya kana aji wani wuri agogon ka da shi kaka ansa waya da shi kaka browsing da shi kaka message da shi kaka reply kusan duk abin da aka kwamfuta ka kuwa ka yana nan so convenience abu na ɗai ga waya cikin aljihunka shi kuma rediyo da wahala aka samu karanci rediyo ina ganin size na abin da kake saurare da shi yana ɗaya daga ciki na biyu kuma sauwaƙawa ba kowane rediyo kaka ɗauka mutala kuma yana da intanet laƙe da shi ba so kaga yanzu ita waya tana dauke da rediyo tana dauke da talabijin tana dauke da kyamara tana dauke da duk wani abu tana dauke da abubuwan da zaka aje hotonka tana da abin da an na kwamfuta da kaka iya typing um, word processing application su powerpoint excel da access duka tana da su kaga convenience na abin da zaka dauka ta gida gidanka yana ɗaya daga ciki sannan akwai kuma restriction na rediyo zaka ga wutar da yaka bukata majority rediyon da aka sauraren wannan abubuwa namu zaka ga batur aka samu ko kuma cajin da aka yi mishi bai daɗewa kana wasu ayyuka da shi to to ina ganin waɗanga abubuwa da kuma ta hiyaye da zamani kai yau da shekara ta dawo zaka ga wayar da gare ka an rage mata girma kuma an ƙara mata hikimomi sannan yaran nan matasa waya ga da ita ake amfani da ita a karatu waya ga da ita ake kai ba aikin banki so kaga duk buƙatar da aka gare ka tana ga waya inkludin abin da kake buƙata na shi saurare din kaga inda ke so ni ina ganin kalubalen mutala ya wuce waɗanga rediyo na zamani para, para. kai tsaye in ana iyawa a tashi a daina barci. A <laughs> ah, gaskiya haka ya kamata to amma ai shi kike ganin yanzu kowanne gidajen rediyo suna kokari su ga cewa su ma sun kula a waɗannan shafukan ta yadda su ma ba za a jere musu tun da yawa. Aiko an samu ci gaba kwarai da gaske. Abin da ya ah, ma a cikin wannan hanyar shine ko ko da kwanaki ne in aka faɗo an yi mm. wani abu za ka iya komawa ka tabbatar da kunnen ka ko ba ku yi wannan kuma eh, ka ji da eh, yawa kamar kamar yadda shi dokta ya faɗa kenan wato ko abu ya ya kubuce maka to kaga kana da damar da zaka koma ka jiyo shi eh, na'am da sanyi na har yanzu ba mu rufe kofa ba idan akwai za mu kafa wannan shiri a shafinmu na sada zumunta facebook eh. sai mu ba masu saurare da ba su samu damar shigowa ba wannan dandali damar bayyana yadda rediyo ya shafi rayuwarsu ko da eh, gaske yawo wato na ga malama juli na daga mana hannu sabili da aka yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.